5G. Let's talk about 5G. Babban network does da change the duniya. So look, there's no denying the technology is great. That's just hilariously fast. daga yadda miki rayuwarmu the yadda muke yin browsing the yadda muke yin chatting the yadda muke kallon fina-finai a cikin intanet komi zai karfinsa sai ya ninka kusan su 100 da irin network din da muke amfani da shi domin kana da damar da zaka yi downloading a cikin sakwanni kawai zai downloading maka gig gig gig masu dimbin yawa a cikin mintuna zaka yi downloading din film mai dimbin yawa zaka kalli film mai dimbin yawa kuma zaka uploading din fim masu yawa sai dai kuma matsalar shine mutane suna ganin cewa fa akwai matsala abin da ya shafi wato ainihin privacy ɗinmu na karan kanmu ma'ana za a iya samu wato karin datas wanda za a dinga amfani da su ana cutar da mu ko kuma ana wato abusing din data ma'ana kamar daga fim ɗin da kake kalla da irin abubuwan da ka fi so da irin abubuwan da kake dannawa inda kake shiga waɗannan nuka suna ɗaukan waɗannan data ɗin namu suna siyar ma wato ainihin kamfaninnika yadda za su gane menene muke so kuma menene za mu siya kuma menene zai tasiri a market. sannan kuma shi karan kanshi privacy ɗinmu abubuwan da muke yi a ɓoye wanda ba ma so mutane su sani za a iya exposing ɗin shi da wato ainihin wannan 5G sannan kuma abin girma shine abin da ya shafi wato rashin lafiya wato akwai magana cewa kiwon lafiyan mu fa in 5G ɗin nan ya karfi za a iya samun matsala da harkar kiwon lafiya domin zai iya kawo wasu cututtuka na kansa da wasu abubuwa da dama. To, Koma menene dai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji cewa wannan bayanin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kamar da kuka sani ne naku Yusufuddin A Yusuf kuma wannan shiri yana zuwa muku ne daga tashar ku albarka wato Widen TV Hausa kada ku manta ku danna like button sannan kuma idan ka fara zuwa YouTube channel din mu ka danna subscribe button ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji waɗannan abubuwa